بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على a خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yau Allah godiya da kara ƙara tara mu a wannan kafa domin ya mu ƙara tattauna abubuwan da za mu kaucewa domin kar mu samu tasgaro a cikin ayyukanmu na aikin hajji a wancan shirye-shirye mun yi bayani akan yanayin yadda mutum ya kamata ya kyautata niyyarsa da yadda ya kamata ya shirye-shirye kafin tafiya har zuwa lokacin da zai ɗau kuma ihrami akwai abu muhimmi da muka fara magana a kai shine magana akan wato yanayin yadda ya kamata mutum ya zamanto wajen ɗawafinsa wato ɗawafi mun yi bayanin cewa a cikin waɗannan ɗawafin da mutum zai zamanto ya tunkaro abu muhimmi shine ya zamanto ya fara a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara to abu kuskure na biyu da ake yi anan shine mutum ya zo ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda wannan za ga cewa shi idan an zo dawafi saboda rashin sanin cewa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sa ba za ga cewa ana zuwa nan wajen sai waje ya cuɗe waje ya cunkushe ba daidai ba ne mutum sai ya tsaya har ya yi kabbara uku yana nuna hajarul aswad sannan ya zamanto ya wuce wannan kuskure ne daga cikin kurakurai da ake yi a cikin dawafi daga cikin kurakuran dawafi wanda yawanci maza ne suke yi shine al'ittiba al'ittiba shine mutum ya fito da hannu ɗaya na kafada yayin da kai wato daga miƙati inda ka ɗau harami idan ka ɗauka manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto sun buɗe kafadar guda ɗaya ba har sai da suka zo makka kuma wannan akwai dalili akwai dalilinsa a cikin sira me yasa suka yi haka shi a lokacin da suka zo wato hajjin ramuwa wanda ba sun zo aikin hajji sai mashirkan makka suka hana su shiga sai shekara mai zuwa sai suka dawo to sai ma aka taru ana kokarin kallo a ce ai ma duk gaba daya humma wato kamar kamar ka iya cewa malaria ta madina duk ta ramar da su ta zagon yadda su ba su da wani karfi a jikinsu sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya umarnin cewa buɗe kafa ɗaya don su ga cewa musulmi na nan da karfinsu kaga da manufa aka yi wannan abun to wannan manufar kuma sai ta ci gaba da wanzuwa ba wai an yi ba ne kawai ya zamanto a dukkan aikin hajji shi yasa wato yin ɗawafi wato yin na ɗaya na biyu na uku kadai ake buɗe wato kafaɗa zamanto a buɗe kafaɗa ga namiji idan ya zamanto bayan na uku ɗin nan sai kuma ya mayar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi saboda haka ya kamata a kula kada ya zamanto mutane su ɗauka kan cewa shikenan wani aula wata alama ce ma ta aikin hajji tun farkon aikin hajji har karshen aikin hajji ya buɗe kafaɗarsa ba daidai bane wanda akwai saɓani na malamai shin sallar mutum ma da ya zamanto kafaɗarsa a buɗe karɓaɓɓiya ce ko ba karɓaɓɓiya ba ce da maganganu na malamai to saboda haka mutum ya yi koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kada ya kirkiro wani abu ko kuma ya nemi yin wani abu wanda bai kamata ba daga cikin kurakurai da ake yi in ka duba a cikin ɗawafi shine wato kokarin tsayawa a cikin arruknul yamani arruknul yamani shine mun san ka'aba na da wato kusurwoyi guda hudu kusurwar farko hajar aswad to da za ka koma baya kusurwar take bayan hajar aswad kafin ka iso ana kiransa a ruknul yamani manufa kusurwar al-yamani manufa wanda yake kallon bangaren yaman to waɗansu ya ga cewa a nan ma sukan tsaya bismillah allahu akbar saboda waɗansu kan akan tsaya a shafe shi wanda za ka cewa kuskure ne ɗaga mar hannu a nan ko kuma kabbar a nan wanda bai inganta ba abin da aka sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga cikin ruwayoyi waɗanda waɗansu malamai sun inganta shi kan cewa kan ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a wannan mutum zai fada amma ya tsaya ko ya zamanto ya tsaya sai an zo an sumbata ko an yi waɗannan abubuwan kamar yadda ake hajar al-aswad babu wannan a cikin wato arruknul yamani abinda aka sani shine mutum zai yi wannan addu'ar sannan ya wuce sannan ya zo hajar aswad sai zo daga cikin kurakurai da ake yaɗa wafi waɗansu kan yi wai sai su ce wai ai na je aikin hajji na yi ɗawafi kafa bakwai ne sau bakwai sai zamanto a kullum sai ya yi ɗawafi bakwai wani fa kafa bakwai sau bakwai wannan kamar wani lakani ne ko na arziki ko na wani biyan bukata ko na waye babu wannan a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne gara mutum ya riko da abin da ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi waɗannan kaga guda uku tawaful qudumi tawaful ifada tawaful wada'i waɗannan tabbatattu ne suna nan kuma tawafi hakika abu ne muhimmi idan mutum ya zo amma kuma ba sharadi bane duk lokacin da mutum ya shigo harami wani ya ɗauka kan cewa wai har waɗansu suna ɗauka cewa raka'atan fajri rakatai tahiyatul masjid gaisuwar masallaci da ake cewa tahiyatul masjid na Ka'aba shine kai dawafi a'a idan kana da dama kai dawafi in baka da dama kai rakatai rakatai tahiyatul masjid sai zamanto sai ka zauna kai sallarka ba gaskiya bane a ce kowane lokaci mutum ya shigo sai ya zo ya yi wannan ba haka bane sannan daga cikin kurakurai shine turmutsutsu sai mutum ya je ya tsotsa har waɗansu ma suna tunanin cewa idan aka je hajar aswad wai akwai wani nono da yake zubowa har mutum ya zamanto ya samu wannan nono ba gaskiya bane ba gaskiya ne idan mutum ya samu ya zamanto ya sumbata idan bai samu bai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yana kan abin hawansa yana cewa mutane ku nutsu ku nutsu ku nutsu sai dai nuna da mashinsa sai ya zamanto sai ya wuce nuna ya taba da mashinsa idan manzo Allah sallallahu alaihi ya wuce to kai me zai sa ba za ka iya wucewa ba sannan a kowane itikadi waɗansu sai su bai kudirci cewa idan suka zo daidai inda indararar nan na na abin nan mizab na dararo wanda yake zubo da ruwa na na Ka'aba ce wai idan an zo akwai wani ruwa da wai yake saukowa daga sama idan ya zubo wa mutum to shi kenan wannan mutum ya sha kuma sai ga abin yana da alaka ne da duniya zai arziki zai samu kaza zai samu kaza wanda hakikanin manufar zuwa aikin hajji amfanin nuka ne da za ka samu na duniya da na lahira ba ana nufin kaji shi kenan don ka samu kuɗi ko waɗansu abubuwan ba na'am za ka yi roƙon Allah tunda mutane suna addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma wannan kyakkyawan abu har dukiya za ta iya shiga cikin waɗannan abubuwan amma ba manufar shine an ce maka ka je aikin hajji shikenan wannan to wannan sai ce wai su je wannan ruwan ya shi kenan sai ya dinga ganin to wai an zubo wa mutum ruwa in gafarta ma zunubansa kuma zai zama mai arziki ba babu wannan wannan ruwan da ka ga yin to na wanke ka'aba ne wani fa waɗansu yanzu ake zubawa a sama kamar yadda ake sa rigar ka'aba mutane ne suke sa haka wannan wajen ma ake wanke shi wannan ruwan kaje ya dugo shi ne wanda yawanci ma mutane ba ji suke na dugowa ba wato wahami suke sun ka dora kwakwalwarsu kamar sun ji din amma alhalin babu abin da suka ji saboda haka ya kamata kar a yi turmutsu a je sai an tsaya wai a indararen ka'aba kuma wannan indararen abu ya zubo waɗansu kuma sukan je su naƙe a nan su ce ai a nan an ce ɗaya daga cikin wajeje ne guda bakwai wanda idan mutum ya addu'a shi kenan an riga an karba idan mutum yana ka'aba ya addu'a ga Allah subhanahu wata'ala dalilan da za su a karba addu'o'in suna da yawa waɗansu mutanen Allah bayan Allah salihai suna nan waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala saboda su umul qaum la bihim jalisuhum in dai suna nan to kai wanda kake tare da su ba za ka zama ka zarta ba mutum yi addu'a tunanin cewa ubangiji wata ala bai karba masa sannan akwai waɗanda suke zuwa su je sai sun je wai sun hada kirjin su da misali eh, almultazam multazam wannan kofar ta kenan yayi digima ya tuttura mutane saboda yana da karfi har sai ya je wannan wajen ba daidai bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi turidiniya a yi turmutsutsu a yanayin yadda za a yi daga cikin kurakurai da ake yi shine mutane za su zamanto su zo makamu ibrahim da yanzu an mai da shi can baya zo sai su yi sallah a biyu sallah raka a biyu manzon allah sallallahu alaihi wasallama yin su yayi wato takaitattu ba irin doguwar sallah ba waɗansu ya zo su yi doguwar sallah musamman ma inda suka fi tsawaita sallar shine idan suka yi ruku'u idan suka yi sujada idan suka yi sujada nan duk addu'o'in da suka sani sai su ce sai sun yi a wannan wajen alhalin ga mutane ga waɗansu na ɗawafi ga waɗansu an takura musu wanda ba daidai ba ne idan mutum ya zamanto ya takura bayan allah to akwai yiwuwar ubangiji su subhanahu wata'ala kar kuma shi yake karbar addu'arsa saboda ya shiga haƙƙin bayansa saboda haka a kula a wannan nahiyar na dawafi a nahiyar dawafi akwai abin da ake kira arramul shi shine sassarfa wani ba mutum ya tabbata sauri da sauri da sauri ba dukkan wato ba dukkan dawafi guda bakwai ake yin wannan ba guda ukun farko ne lokacin da mutum ya ba ya bude wannan kirjin nasa ana son ya zamanto yayi a matsayinsa na namiji babu wannan akan mata kar mace ta ita ma ta ce bari ta zage duk abin da maza suka yi sai ta yi ba a'a abin da maza aka ce su yi shi ne su yi shi ma namijin idan ya zama to babu waje kar ya ce a'a bari ya tura mutane saboda yana jin yana da karfi mutum ya zamanto ya kursta wa bayan Allah irin wannan wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai maraba da shi ba to idan ya zamanto Ubangiji ba zai maraba da mutum ba hakika wannan akwai matsala sosai idan ya zamanto ah, ya yi wannan daga cikin kurakurai shine mutum ya zo ya zai sai du'a'ul hajji wal umra din ko littafi wato addu'o'in hajji da umra ne wani ya zo ya tsara su ya rubuta su kowane dawafi wani kowane kewaye na dawafin Allahumma Allahumma ya zaman toye wannan addu'ar babu wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kai addu'ar ka ko kai karatun alkur'anin ka ko kai zikirin ka ko kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so kai kenan amma addu'a da wani zai zo ya sa maka wannan kuskure ne dalili kenan ma mafi girman kuskuren shine kai kuma ka zo ka nemo mutawaf wato kai baka ma iya addu'ar ba ka je ɗakin Allah kana da bukatunka da ka tafi da su daga ƙasar ku amma baka san wannan bukatar ba sai ka ɗauko wani mutum wanda shi kuma a can yake zaune kuma ka gayyato shi ne domin ka biya shi domin inda ba za ka biya shi ba zai maka wannan ya taimaka maka da wannan addu'ar ba wanda addu'ar ita ba dame shi ba shi kawai yana kokarin ya faɗa ne ka faɗa wai ka ce shi ne za ka sa shi a gaba kuma ya roƙa wa maka Allah ko kuma ya gaya maka abin da za ka roƙa a wajen Allah hakika wannan akwai yanayi na tasgaro mai girma ya to kai a matsayinka na mutum tsakaninka da Allah da ya ce maka yau ga ka gani ba hijabi roƙe ni abin da kake so kai kuma sai ka zo ka ce wa wani kai zo dan Allah ni Allah ya ce in roƙe shi abin da duk nake so amma ni ban ma san abin da zan roƙa ba dan Allah gaya min abin da zan gaya wa Allah ai kaga wannan akwai tasgaro mai girma a ciki saboda haka mutum ya roki Allah amma kar ya yadda da wannan cewa ya zo ya dauko mu dawwaf ko kuma ka shiga cikin wato gungun mutane Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ana faɗa ma yawanci mutane suna faɗar abubuwan ba daidai ba ga cewa maimakon mutum ya roki alkhairi kalmar ta dan canza saboda shi bai ji abin da wancan ya faɗa ba sai kuma ya faɗi wani abu daban idan ubangiji ya amsa wannan abin wanda yake daban sai mutum ya zo ta fama da ba daidai ba cikin duniya ita kuma zo ya rinka cewa ya aka yi haka na je aikin hajji na yi kaza na yi kaza amma kuma ga abubuwa sun zo dalilinsa shine addu'ar da mutum ya zamanto ya samu tasgaro a ciki saboda haka mutum ya kula kar ya yadda da waɗannan mutsawaf ɗin ko a ce mar mutsawaf ko wani wanda zai zo ya karɓi kuɗinsa ya domin ya zamanto yi idan mutum ya zamanto yana da wato rauni ba zai iya dawafi a ƙasa ba daidai ne mutum ya zamanto ya dawafi a sama domin da Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga akan abin hawaye akan taguwa yayi wannan dawafin nasa saboda haka kenan idan ka hau sama kar wani ya zunka cewa ai tun da ban yi a ƙasa ba dawafi na bai ba a'a dawafi ka a sama ko kai a ƙasa kana kallon ka'aba wannan dawafin yayi duk malamai sun yadda akan haka saboda haka ya kamata mutum ya zamanto ya kula Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su rabauta da yin aikin hajji ba da daɗiya ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh